A karan farko dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya yi wa majalisar sarakunan jihar Kaduna bayani game da abin da ya faru lokacin da ya kai ziyarar gani da ido akan tashin hankali da aka samu a kafancan lokacin da al'umma suka jajjefi motocin tawagashi. gwamnan wanda yake mai da jawabi lokacin da shugaban majalisar sarakunan jihar kaduna mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris ya jawabi na jajantawa game da abin da ke faruwa a kudancin jihar kaduna da kuma jifan tawagar motocin gwamnan jihar ta kaduna ya ce duk da yake dai irin wannan jefe-jefe ga shugabanni ba kan shi farau ba a jihar kaduna amma wannan karan za a ɗauki mataki mai martaba ya magana abin da ya faru a kafancen wannan ba wani abu bane da za a yi magana kan shi domin ai ba ni aka fara mawa ba ba wani gwamna a jihar nan da ba a yi masa ba ne, ina jin cikin shekara goma sha biyar da suka wuce dukkanmu nan shugabanni ne mun sayar da muke zama da al'ummar mu kuma mun san haka shugabanci ya jawo balle ma shugabancin siyasa wanda wani ya zaɓe ka wani bai zaɓe ka ba saboda ka wannan abu zai iya faruwa kuma mu ba mu ɗauke shi wani abu ba kuma ina mai martaba alkawari wanda suka yi wannan za a kamo su a kai su kotu a hukunta su maganin abin kawai kenan ba mutum ya damu ba. Hakanan gwamna Nasiru ‘yan rufa'i ya yi amfani da wannan ziyara ta sarakuna ya sanar da sake sassauta dokar hana zirga-zirga a ƙananan hukumin nan guda uku na kudancin jihar Kaduna. Sannan ya ta buƙatar da ke akwai wajen ganin an ci gaba da haƙuri da juna. A yau, mitin ɗinmu na Security Council jami'an tsaro sun ba mu shawara cewa abubuwa sun fara gyaruwa saboda haka za a dan sassauta dauka ta ɓaci ɗin a local governments ɗin guda uku duka karfe shida na safe ko zuwa bakwai na dare fatanmu shine in jami'an tsaro da kuma masu ba mu shawara suka tabbatar mana da cewa hankalin kowa ya dawo inda ya kamata za a daga wannan a ƙarshe masu martaba sarakunan dole ne mu sani cewa duk da sojojin da za a kawo kudancin kaduna ba shi zai kawo zaman lafiya ba sai al'umma sun yadda da shugabannin al'umma sun yadda za a zauna a yi haƙuri da juna in wani ya zalunce ni akwai shugabanni akwai hukuma idan ba haka muka yi ba zaman lafiya ba zai yi ba kuma zaman eh, ci gaba bai yiwa sai da zaman lafiya muna da tsare-tsare da yawa na kawo ci gaban wannan jiha amma babu yadda za a yi ba za mu tura mutane su gina hanya ba in ana kashe su ba za mu tura mutane su gina ah, masana'antu ba in ana kashe su ko ma mun ce su je ba za su je ba sannan wannan tashin hankalin bakin jinin da ya kawo ma kudancin kaduna wurin masu son zuba jari yana da yawa zai ɗauki lokaci kafin a gyara shi. Tun farko shugaban majalisar sarakunan jihar Kaduna kuma mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris sai da ya jajanta wa gwamnatin jihar Kaduna game da rasharshen rayukan da aka samu a kudancin jihar Kaduna. Sannan ya ba da shawarar a waiwayi wani mataki da aka taba ɗauka a baya domin ganin an samu tsarin tsarkake tsaro. an samu wani abu mai kama da wannan. To sai aka kafa kwamiti aka ce a je a sake duba mai za mu yi ta taimaki zaman lafiya a wannan jiha. A ce to abin da za a yi shine idan jama'a suna da wani abin da ya tame su farko su fara zuwa wurin shugaban eh, sarakunansu to shi zai ba su shawara in ya fi karfin shi ya mazo wurin mai girma gwamna ko kuma inda za a share masa hawaye to wannan hanya sai ana nema kuma a bar shi a kama wani hanya ya kamata mu gode ma Allah yanzu cikin sarakunan namu akwai wanda suka ci executive na jihohi saboda ku duk irin mutanen da ake bukata suna cikin sarakunan nan. Wannan dai shine karo na farko da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya gana da rankata kafatanin sarakunan jihar Kaduna game da tashe-tashen hankulan da aka samu a baya-bayan nan a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.